don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara da a yau muna alhamis sha ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo daidai da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiyya in ba kuma mu da ce ba mun fara bayani kan aya ta goma ta cikin suratul an'ami wala ka istukhdi'a bi rusulin min qablika akan ta kuma zamu dasa insha Allah subhanahu wataala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أجيا آه، وجنة آية مفسراتا وما ma karanto دا da babban malamin al-imam abu su'ud yayi a cikin tafsirin sa irshadul aqli salim ila madayil kitabil karim mun yi bayanai daki daki akan watannan aya a ƙarƙashin waɗannan bayanai da shi malam Ba a yau za mu ci maganganu da babban malamin musulunci a sheikh muhammad rashid riba ya yi akan aya cikin tasirin mana babban malami ashir muhammad Rashid rida yake cewa wa kada kana jaza'ul mustahdidina wato mimman qablakum min ar-rusul adabul hizi bil istisal walakin Allah ولكن الله كفاه المستحقين به wa lam يجعل sababan ولم يجعلهم سببا لهلاك قومهم وامتن عليه بذلك في سورة الهجر wato da Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad bi abi rusulin min qablika hakika amma waɗansu manzanni da suka gabace ka iske ni fa haqa bil ladina sahiru minhum waɗanda suka yi iskili ɗin nan sai zan ya haɗu da su ko ya kewaye su ko ya afka gare su ma kanu bihi yastahibun irin abin da suke wa izgili din irin abin da suke ma izgili na azaba da hukuma da annabawansu kan ce zai same su in ba su ba Allah ba sai ga hukumar ta zo ta same su kun ne ko sai ga halakar ta zo ta afka musu saboda ba su ba Allah ba ina fatan mun gane da kyau abin nan da suke ce masu su ba Allah ko ya afka musu sai ga shi da ba su ba Allah ba ya zo ya same su shi ne shi babban malamin tafsiri a sheik muhammad rashid riba allah ya masa rahama ya ce sauran al'ummomi da suka wuce duk lokacin da annabinsu ya masu wa'azi ya ja hankalinsu kan su daina bautatawa kuma ka su kaɗe ta Allah ta'ala da bauta to in ba su ji da'awan da Allah ta'ala ya masu ba in ba su ji kiran da Allah maɗaukakin sarki ya yi gare su ba to akan hallaka al'umman ne gaba ɗaya gaba ɗaya al'umman akan hallaka ta da waɗanda suka yi izgili cikinsu da waɗanda ba su yi ba manya da ƙanana cikinsu gaba ɗaya akan hallaka to amma ita wacan nan al'umma Allah maɗaukakin sarki sai ya wadatar da annabinsa daga ya hallaka al'umman gaba ɗaya inna ma Allah ta'ala ya taƙaitu ne kaɗai ga waɗanda suka zurfafa wajen ƙaryata annabawa suka zurfafa wajen yin musu iskili su kaɗai Allah ta'ala ya damƙa su kaɗai Allah ta'ala ya azabtar su kaɗai Allah ta'ala ya maganin su abada in ba haka ba yadda umayyatu bin khalaf da alwalid ibn al da al'a'a wato al'asu bin wa'il da sauran manyan kafirai yadda suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gaba su ne cutar da shi to da wasu al'umma ne sai a hallaka su kuma a hallaka duk al'umman gaba ɗaya mun gane ko shi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ta'ala ya masa bushara a cikin suratul hijr Allah ya ce inna kafaina kal mustahzi'in mu ne zamu maka maganin su masu maka izgi wanda masu masa izgili din nan tsararu ne waɗanda sa karya tashi kam suna da yawa amma izgili daɗi ne akan ƙaryatawa ka ƙaryata abu daban sannan bayan ka ƙaryata kai ma abin izgili daban ci gaba ne aka samu akan mai ƙaryatawa da haka masu ƙaryata da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin kafiran makka suna da yawa to amma kaɗan ne kuma cikinsu waɗanda bayan sun ƙaryata suke bin ƙaryatawan kuma da yin ma abin izgili kun gane jama'a da kyau to da Allah ta'ala ya tashi sai ya hallaka masu karyatawa da iskiri. amma ka kyale masu karyatawa kawai saboda abinda Allah ta'ala ya sani a iliminsa na kai cewa waɗannan masu karyatawan ba tare da sun cuɗanya karyatawansu da iskiri ba za su dawo daga baya waɗansu su shiga addinin na musulunci kuma haka aka aka samu da yawa waɗanda a farkon karo suna karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma daga karke kuma suka zo suka shiga addinin musulunci irin su abu sufyan ne ko irin su amru bin al-as duk waɗannan suna cikin masu karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a farkon da'awa to amma da tafiya ce tafiya kuma kowannen su ya shiga musulunci ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine Allah ta'ala ya ce su shi kan su waɗannan masu ƙaryatawa ba ta da sun cuɗan ya ƙaryatawa su da izgili ba Allah ta'ala bai hallaka su ba inna ma waɗanda aka hallaka kawai su ne waɗanda bayan ƙaryatawa kuma sun rika yin izgili ne ko su ne irin waɗannan kafiran da muka ci mun gane ko waɗanda aka hallaka su irin su abu jahal to Allah ta'ala ya ba da wannan kissar ya ba da kisan yadda kaburan makka suka karyata ma'aikin Allah bal aka samu waɗansu su ne masa iskili da yadda iskilin yake wa ma'aikin Allah ciwo da yadda Allah yake lallashin annabinsa ya yi haƙuri da kuma yadda Allah ta'ala yake cewa annabinsa duk masu maka iskili waɗannan ka bar mu da su mu ne za mu tsame su mu hallaka su gane ko Allah ya ba da wannan labarin a cikin ƙarshen suratul hijiri shine Allah ramba a ce ya karanta mana waɗannan ayoyi mun fara yin bayani a kansu sai lokaci ya mana halinsa za mu nemi Allah ramba ya ƙara karanta waɗannan ayoyi sai kuma mu ƙara yin bayani a kansu. daga nan mu dasa insha Allah subhanahu wataala na malam bismillah wa qul inni ana nadhirun wa qul inni ana nadhirul mubin كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين آه، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون نعم. ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله تعالى يأتي وقل إني أنا النذير المبين kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka cewa kafiran makka gaba ɗayansu ka ce masu ni mai gargadi ne mai bayani in an ce gargadi shine aiwa mutum tsawa ya daina yin wani aiki na asha ya daina yin wani mummunan aiki saboda ana jin masa mummunan sakamako da zai biyo baya mun gane ko ka faɗa masa haka ka ce kai ɗan saƙon Allah ne da ka zo ka gargaɗe su daga bautatawa gumaka ka kore su daga miyagun al'adu kama an sanna alal muqtasimin irin yadda aka saukar da aka tsaiko ka ga al-muqtasimuna al-muqtasimun sune waɗanda suke yin shirka da Allah kuma suke hana mutane su yi addinin musulunci suke hana mutane su yi tauhidi sai su ba hanyoyin garin makka duk wata hanya da za ta shigo cikin garin makka sai su bi su sanya jakadansu su sanya wakilinsu shi ne wato su ne almuktasimuna waɗanda suka bi hanyoyin garin makka gaba ɗaya su rufe duk wanda zai shigo garin makka cikin baƙi waɗanda suke wajen makka to da zaran ya shigo ɗaya daga cikin hanyoyin makka zai zo cimma wakilansu mutum biyu mutum uku sai su tsare shi ina za ka shiga zai ce zai shiga makka to in ka shiga garin nan na makka akwai wani mai zaƙin harshe mai zalaka wajen bayani mai fasaha da azancin zance yana nan zai kira ka zuwa kaɗe ta Allah da bauta ya ce ka daina bauta wa gumaka kar ka yadda da shi mun gane ko duk zancen da za ka ji ya faɗa maka ya kama ƙwaƙwalwanka wannan zancen sihiri ne ba da gare shi bane daga aljannu ne ya su zuga su to tun kafin ma ya shigo garin makkan an riga an wanke kwakwalwansa yana zuwa garin makka ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira shi zai masa da'awa to an riga an wanke kwakwalwarsa an dora shi kan wata mummunan fahimta mun gane jama'a da kin a wannan lokaci ba wata hanya cikin hanyoyin makka da za ka biyo face sai ka cimma wakilan al-muqtasimuna mun gane ko kafirai masu bautan gumaka waɗanda suka ɗauki ɗabi'a ta toshe mutane ta hana mutane shiga addinin Allah mun gane ko wata ko ina za ka biyo suna da jakadunsu suna da wakilansu sai wanda Allah ya kaddarawa shari'a kawai kama akwai wani tufailu bin amru abdusi cikin sahabban madakin Allah sallallahu alaihi wa sallam sun masa irin wannan suka wanke masa kwakwalwa suka nuna cewa za ka je ka haɗu da wani mutum mai zalaƙan harshe mai zalaƙan harshe mai fasaha wajen magana zai nemi ka daina bautata ma gumaka ka dawo ka bauta wa Allah kaɗai zai nemi ka daina gargajiya da addinin iyaye da kakanni kar ka yadda da shi ɗan sihiri ne mun gane ko Usailu bin Amru ad-Dusi kamar yadda Imam Ibn Hajar ya fidda ainihin kissarsa a cikin littafin Al-Isaba fi Tamyiz sahaba yace suna ta ziga ni suna ta ziga ni ba su kushe suna ziga ni ba su al-muqtasimuna kenan yace har sai da naji ba na san gan shi ni ban san ba haɗu da wannan mutum saboda yadda suke ta ziga ni in ji Qubailu bin Amr ad yace da na tashi zan tunkari wajen ka'aba inda nake sa ran in gan shi fa shautu udanayya kursufan yace sai na cike kunnuwa na da abduka karakiyata an asma amin wai dan kan ma in daga wajen shi dan kar ma in zo zan wuce ko da bai taso ya tare ni ya zo zai tallata min addinin ba ya zama a gefe guda yana karatun alkur'ani ni kuma in rika jin wasu kalmomi daga cikin abin da yake karantawa na littafin Allah ya ce to gudun karɗin ji haka sai ma na ciccike kunnuwa na da auduga kaga wannan ya riga ya ɗauki ziga sun ziga shi kuma ya ɗauki ziga ya ce amma ina ƙara sawa kusa da ka'aba ya ce sai ne katari yana karanta alƙur'ani fa'aban ku illa an asma duk da na toshe kunnuwa na da auduga. ya ce a ba Allah ya riga ya kaddarta sai na ji sai na ji abin da yake karantawa kun san waɗannan kunkunnuwa da tojan kunnu ba su ne suke ji ba shi Allah shi yake isar da jin ko ba haka ne ba da kunnuwa falafala da tojan kunnu da koni in Allah ya so ba za ka ji abu ba haka ne in Allah ya so kuma ko ka toshe nan shi Allah ta'ala zai ciyar da zai ciyar da kai to Allah ya riga ya kaddar zai yaji yace sai ya ga yana zuwa ɗakin Ka'aba ma'aikin Allah yana karatun Alƙur'ani sai yana jin karatun Alƙur'anin nan yana huda dodon kunnensa yana shiga yace ina ƙara nisa daga inda ake karatun Alƙur'anin ina ƙara jin karatun Alƙur'anin na huda ina ƙara nisa daga inda ake karanta Alƙur'anin ina jin sautin Alƙur'anin yana ƙara shiga na yana ƙara ratsa Yace ce can sai na je wani wuri sai na tsaya cak sai na ce ni fa mawaƙi ne ƙwararre a waka don me zai sa kawai wasu jama'a su kare ni su dora da kan wata fahimta kuma in rike ta ta hana ni sauraron wani fahimta ya sai zuciya ta ta ce man in je man su saurara in kana haƙƙan kazuntu wa in kana gaira zalika raduttu in alkhairi ne in karɓa in ba alheri ba ne ban mayar ta ce don mai kawai su mutane za su ɗora ni kan wata fahimta kuma in bi su ɗar haka in zan tobi ta zaizai ya ce kawai sai na yi wuri ba sai na dawo ya tuntuge wannan abduga a kunnuwa ta ya ce ina zuwa sai na je na tsaya na tsuguna kusa da shi yana ta karanta alƙur'ani yana ta karanta alƙur'ani can sai ya kare karatun alƙur'ani ya tashi zai tafi ce sai na matsa kusa da shi sai na taba shi haka na ce ka yarda in fika inda za ka je don ka ƙara karanta man wannan abin karanta. A aikin Allah ya ce ba laifi ka iya na shi ne ba annabi haƙi da annabi ya ƙara karanta masa to a nan ne da tsufailu ya ji karatun alkur'ani karo na biyu ya ce na ji maganan mawaƙa bal mu ne mawaƙa wannan ba waka ba ne ba su yi ba ba na ji maganan bokaye wannan ba bokanci ba ne na ji maganan 'yan sihiri wannan ba sihiri ba ne sai ce ashkadu Allah ilaka illallah wa anna muhammadar rasulullah sai shiga musulunci mun gane ko kuma wani abin ban sha'awa ko wannan hadisin jama'a waccan nan kisa da wuka ji tana na a cikin sahih musu fa failu bin amr al tusi sai shiga musulunci mutumin dusu ne shi ya sanadiyar shi abu huraira ya shiga musulunci shi da ya shiga musulunci a makka sai ya koma ƙauyensu na dusu sai ya zaman shi ya zo ya karɓi addini wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zai shigo makka an samu almuktasimuna sun wanke masa ƙwaƙwalwa, amma Allah ya taimake shi kun gane ko sai ya saurari ma'aikin Allah ya karɓi Musulunci da gare shi sai ya je ƙauyensu sai ya fara wa'azi sai ya fara da'awa da ya je wanda kadai ya samu suka iya shiga addininsa mutum uku ne kawai daga mahaifinsa sai mahaifiyarsa sai abu hurera su kadai suka yarda da musulunci suka shiga sauran mutanen garinsu gaba ɗaya sun fi shiga shine har yanzu wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam wata yace ya rasulullah tun man da ka laƙa min kalmar nan ta addini na musulunta na je ƙauyen mu ina ta wa'azi mutum ko kawai na samu suka karɓa addinin daga mahaifiyata mahaifina shi kenan sai abdulrahman abu huraira kenan in gane jama'a da kyau don Allah kai masu addu'a duk Allah ya hallaka su to failu ya nemi annabi ya sallu ma'aikin Allah ya ba mutanen garin su addu'a na dusu duk su hallaka annabi ta ai a hankali ake bi ba za a masu addu'a ba kaje ka cigaba gaba da wa'azi sai ya koma ƙauyensu sai ya zaman shi ta ibada abu ƙurera daga lokacin da ya fahimci addini a hannun tufail bin amru abdusi ya shiga daga lokacin da tufail ya musulantar da abu ƙurera a lokacin sai tufail ya bar sai abu ya bar ƙauyensu na dusu sai ya dawo lokacin annabi ya yi hijira ya koma madina sai je zauna gaban ma'aikin allah ya ta koyan karatu ya baro kauye ya dawo ke na ta karatu gaban malamai kafin haka ya kara karatu mai ɗumbin yawa wanda duk sahabban ma'aikin Allah ba wanda ya tara hadisi irin nashi Abu Hurairah mun gane jama'a da kyau to shi kadai ne waɗannan almuktasimuna ba su riba a kansa ba amma suna hana mutane su shiga addinin Allah mun gane jama'a da kyau shine Allah ta'ala ya ce mun aiko ka gare su su al-muqtasimuna kai masu wa'azi su tuba su daina hana mutane shiga musulunci alladina ja'alul qur'ana idi su waɗannan al su sune waɗanda suka karkasa al-qur'ani mai girma wani bangare su ce masa waka wani bangare su ce masa sihiri wani bangare su ce masa bokanci haka suka karkasa al-qur'anin gida-gida ina fatan mun gane innakum la fi qawlin mukhtalif yubaku anhu man ufik ukila al-kharasun zancan su yana sassabawa yau sun ce ai alqur'anin nan waka ne gobe sai zo ce a a ai alqur'anin nan sihiri ne jibi sai zo ce a a ai alqur'ani dan nan bokanci ne mun gane da kyau gata zo ce inna ma yu'allimuhu bashar mun gane jama'a da kyau maganganu suna sabawa suna cin karo to ne za a dauka innakum fi qawlin mukhtalif Allah ta'ala ce zancen su yana sassabawa kawai dai kiran ƙarya suke sune jinginawa ga alqur'ani madadin su yarda maganar Allah ne sai suka ki sai suka yarda ce ka kamsu cewa wai alqur'anin wai waka wai tsikiri, wai tsafi wai kokanci suka rasa duk abin da za su faɗa su faɗi wannan su faɗi wannan kun gane jama'a da kyau sanni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa makkattu lahu tamhida thumma yaqma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida fa uhikuhu sabuda innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر fa qala in hadha illa sahirun yuqsar kaji ya ce alqur'anin sihiri ne in hadha illa qawlul bashar wai alqur'anin zancen wani ne maganganu na harbaki maganganu na harma kaga maganganu na kan gado su cewa alqur'anin su ce wannan su ce wannan shine alladina ja'alul qur'ana idin mun gane jama'a da kyau Allah ya ce fa wa rabbika na rantse ta ubangijinka Allah ya rantse da kansa Allah ce dukkan su sai mun masa tambaya sai an tashe su an masa tambaya wa kifukum innahum mas'ulun sai an tashe su an masa tambaya amma kanu ya'malun sai an masa tambaya dangane da abin da suke aikatawa ba wanda ba za a tambaya ba kuma za a yi tambaya za a tambayi manzanni za a tambayi waɗanda aka turo musu manzanni wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi ku da aka aiko muku annabawa mu dannan yanzu sai an mana tambaya sannan su ma manzannin sai an masa tambaya in kana jin tsoron tambayoyin da za a yi maka a jami'a kana jin tsoron tambayoyin da za a yi maka a secondary school kana jin tsoron waye ko kana jin tsoron yan jarabawan yan bas ko wani a makamancin haka kana jin tsoron jam da makamantansu to ka sani akwai tambayoyi a kabari ka sani kuma akwai tambayoyi a farfajiyar alkiyama ran gobe alkiyama ka shirya ba Allah ansa kuma su ba a cewa ai ai ai tafa su ai a'a shi ya ce tambaya an san tambaya ba za ka iya ba da ansa ba ne sai da ingantaccen imani Allah ya ce fasta bima tukmar wa'arid anil mushrike ka bayyanar da abin da aka umurce ka na wa'azi fito balo-balo ware waje a fili ka bayyanar da abin da Allah ta'ala ya ɗora maka na wa'azi Allah ya ce ka kawar da kanka daga mushrikai ka kawar da kai daga mushrikai inna ka baina kal mustahdiin Allah ta'ala ce mu mun wadatar da kai daga al mustahdiuna al mustahdiuna ba za su iya cutar da kai ba mun gane da can za mu baka kariya da gare su ka fito fili kai wa'azinka ka fito fili kai da'awanka ka fito fili ka kiran yi jama'a zuwa kaɗai ta Allah da bauta ka kira fito fili ka kwaɓi al'umma zuwa ga cewa su kyale shirka su daina bautatawa gumaka Allah ya ce duk masu maka izgili da gwaba maka bakaƙen maganganu za mu maka maganin su in ji Allah gane ko alladina yaj'aluna ma'a allahi ilakan ahar waɗanda suke wa Allah kini suke wa Allah shirka suke sanyawa Allah ta'ala kishiya suke bautawa wani tare da Allah Allah ya ce fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani rangoba ba alkiyama za a dandana masu azaba ta walakanci wala kad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun Allah ya ce mun sani ba ba mun sani ba mun sani ƙirjinka yakan yi ɗumi? zuciyarka takan yi zafi ƙirjinka yakan ƙuntata kakan ji zafi da damuwa sakamakon abin da suke faɗa mun san kakan damu saboda abin da suke faɗa mun sani mun gane ko Allah ta'ala ce tun mun san wannan bi hamdi rabbika kai tasbihi ka gode ma ubangijinka kai ta cewa subhanallah subhanallah kana tasbihi wa kun mina sajidin Allah ya ce ka zanto cikin masu sujuda Allah yana faɗa ma annabinsa baƙaƙen maganganu da suke gaya ma zantuttuka na batanci da suke yarfa ma mun san yana maka ciwo ba ka jin su. amma ka yi haƙuri madadin haka ka lazumci yin tasbihi in sun yi zagi sun yi sharri sun yi yarfe to kai kai tasbihi mun gane ko in sun yi ƙazafi sun yi sharri to kai ka zanto cikin masu sujuda wa'bud rabbaka hatta yakal yaqin kai ta bautan ka har sa'ad da mutuwa za ta zo maka ina fatan mun gane jama'a da kyau to Allah ya lallashi annabinsa cewa kai hakuri za mu gama maka da su sai ko ga su an kama su a badar a yakin badar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu mata izgili ba a hallaka su hallakawa na gaba ɗaya a rushe gari ba ko a kifar da ƙasa ko a yi musu ruwan tuwatsu, ko a saukar da tsawa ko iska ta gama da su ba a yi haka ba sai aka tsinci waɗanda suke da zurfi mun gane ko wajen shishigi kan yin ma ma'aikin Allah iskiri su aka hallaka aka kyala sauran masu karyata annabi ba ta da sanai masa iskili ba saboda abin da Allah ya sani kan cewa za su zo daga ba su shiga addinin musulunci da Allah mun fahimci wannan da kyau shi ne a kama su a badar aka yi rugurugu da su babban malamin tafsiri kame da muka saba ɗauko maganganunsa daga cikin tafsirin shi tafsirin mana mun gane ko muhammad rashid rida Allah ya masa rahama yace wal mashhuru anna al mustahadina khamsatun min ru'asa'i quraish halaku jami'an fi yawmin wahid yace abin da ya shahara wajen malaman tafsiri masu ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iskili sune faɗa masa bakaken maganganu suna gaggasa masa maganganu na na muni masu yin haka su biyar ne kuma gaba ɗayan Allah ya halaka su a ranar yakin Badar ba wanda ya sha dukkan su an hallaka su a Badar kuma su ne ru'asa ul kufri su ne a'immatul kufri in gane ko wa qatilu a'immatal kufri innahum la imana lakum ba su da alkawari su ne shugabannin kafirci sai Allah ya tsame su ya hallaka su ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk aka hallaka su a ranar yakin fada su biyar ne su suka fi shahara al-imamu suyuti a cikin tafsirin shi abdul mansur fi tafsiri bil ma'sur mun gane ko ya kawo ruwaya daga al'imamu ibn abi hatim muna da al'imamu abu hatim muna da al'imamu ibn abi hatim wannan baba shi ne abu hatim babban malamin hadisi to yana da ɗa ibn abi hatim shi ma babban malamin hadisi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم mun gane ko gida ya yi kyau uba babban malami ɗa ma babban malami ina fatan mun gane jama'a da kyau al-imamu ibnu abi hatim yayo ruwaya daga muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil walid ibn al-mughira yace labari ya iske ne inji muhammad ibn ishaq yace na samu labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce wali ibn al kun ji daya wa umayya tubni khalaf da umayya tubni khalaf wa abi jahl ibn kishab da abu jahl ibn kishab su nawa kenan su uku wa hamadu wa tahdahu bihi sai suka yi zindansa wailun li kulli humazatin lubaba mun gane ko sai suka yi zindan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi masa izgiri fa gaza ko zalika haka din sai ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rai me wa'azi malami ne da'awa sai zo zai wuce kan hanya kadai dan da da'awan musulunci kadai dan yana wa'azin musulunci sai a samu waɗansu miyagun mutane sai su shiga zagin shi su rika tifansa da waɗansu maganganu da ƙazafi da sharri haka suka wa ma'aikin Allah mun gane jama'a inna ha haka suka wa ma'aikin Allah ya zo zai wuce alhalin a inda zai wuce amma zai wuce wani majalisi haka a wannan majalisi din akwai alwali tubnul muqira a wannan majalisi din akwai umayya tubni khalaf a wannan majalisi din akwai abu jahal bin kishaf sai suka kyara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke masa dariya suka yi masa izgili suka walakanta shi haka dan sai bai wa ma'aikin Allah dadi ba fa anzalallahu wa laqad istuqdi'a bi rusulin min qablika sai Allah ya sauka da wannan aya hakika kafin kai manzannin da za gabace ka an masu izgili mun gane da kyau ka hakuri irin yadda suka yi hakuri. amma ka san fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un waɗanda suka yi ma annabawan da suka gabace ka izgili Allah bai sa musu ido ba ya saukar da azaba ta kewaye su ta malala a kansu ta tarkake su ga baki ɗayansu to kai ma haka masu maka izgirgi Allah ba zai kyale su ba mun gane wannan jama'a da kyau Allah ba zai sa musu ido ba a sheikh malam abubakar muhammad gumi Allah madaukakin sarki masa rahama a cikin tafsirin saratul azhan ila ma'anil qur'an cikin suratul hijri yace wa ashkuru wa ashkuruhum waɗanda suka fi shahara cikin masu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iskiri wato wa ashhurul mustahdiqina waɗanda suka fi shahara kun gane ko cikin waɗanda suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iskili ga su kaman haka na ɗaya alwalid ibn al-mughira kun ga wannan bakin arne ne bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iske ko ina cikin waɗanda suka shahara na biyu wala asubni wa'il sai al'asubin wa'il shi ma wani arni ne dabkeken arni yana cikin masu ma ma'aikin Allah izini bayan sun karyata shi wa adi yubni qais sai adi yubni qais shine na ukun su shi ma bayan ya karyata ma'aikin Allah ya raka karyata ma'aikin Allah da yin ma ma'aikin Allah iskili. wala aswatu ibn abd yaqus Ku gane ko sai aswatu ibn abd yaqus su ma suna cikin masu manzon Allah sallallahu shi ma na cikin su suna wa ma'aikin Allah iskili. gaba ɗayan su Allah ya halaka su a badar kaf ɗinsu sai da aka halaka su a badar walid ibn al-mughira Abada badara a kashe shi ila jahannama wa bi'sal masir abu jahal bin hisham abada badara a kashe shi ila jahannama wa bi'sal masir uqbatu bin abi mu'ayth a badara a kashe shi ila jahannama wa bi'sal masir haka wannan dabteken kafirin umayya ibn khalaf a badara a kashe shi da aka kakkashe su wajen su ga sunan sun yi huma hima sun kumbura a filin badar duk Allah ta'ala ya tsitsike su an kai su a yakin bada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni kamar da hadisai suka zo cikin sahihu muslim ma'aikin Allah ya sa a haka ƙanana ƙananan rijiyoyi aka yi ƙanana ƙananan rijiyoyi ba su kai zurbin rijiya ba annabi ya ce a rika jawo su kirirrir haka ana jan su yadda ka san yara suke jan taya a ƙasa to haka aka rika jan gawansu sai a kama kafan kafan kafuri ana ja haka ana ja ana jin shi sai an je da shi wannan ramin kawai sai a tura wani taka wani ta kafa wani ta gadan baya aka ingiza ta a waɗannan ramuka da kalalibu kalalibu badar ƙanana ƙananan ramuka da annabi ya ce a haka rijiyoyi annabi ya ce a haka da kasar ramin dankali in kasar ramin dankali ramin da ake hakawa a tsasa dankali to irin wannan ramin in kana noma to irin wannan ramin aka haka gaba ɗaya aka bubbulle su a ciki umayyatu bin khalaf din nan da kake ji shi kam da aka jawo gashi fata bayana duk tsokar jikin shi zai rika zugan yawa kawai annabi ya ce a jashi haka aka jashi ana jin shi tsokar jikin ya zugan yawa ana jin shi tsokar jikin na tsokar jikin shi na barewa yana rabu jira ruwa da kashin shi ana jan gawan kafuri za a kai shi ramin wuta aka je aka zuba su a ramin wuta aka tattara naman shi don kai mutane wari aka zuba a rijiyoyin badar Na ya sa aka wantara rami kafin abin da ya annabi ya tsaya wajen gawokin su ma'aikin Allah ya rika kiran sunayen su fargan ya kai Abu Jahal dan Hisham shin abinda na faɗa maka na cewa in baka yi addinin musulunci ka daina bautan gunki ba Allah zai walakanta ka ya abku be ko be abku ba ya kai umayyatu dan khalaf shin abinda na faɗa maku cewa Allah ne ya aiko ni da alkur'ani ku daina bautan gumaka ku ta tashi da bauta in ba ku yi haka ba zai walakanta ku tun a duniya shin ya afku da ku ko bai afku da ku ba annabi ya rika bin su ɗaya bayan ɗaya yana kiran sunayensu da na iyayensu yana ce masu abinda nika ce zai afku da ku ya afku ko bai ba ko bai afku ba فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا shin kun cimma alƙawarin da Allah ya maku na cewa za ku walakanta za ku tozarta wannan alƙawarin ya tabbata ya zan gaskiya ni kam alƙawarin da Allah ya man ya cika man Allah ya ce duk yawan ku sai ku zama jan kuwa nuna duwar Allah ya ce duk yawan ku zan rusa zai rusa man gashi ko Allah ta'ala ya tabbatar min da alƙawarin sa sannan annabi ya ce duk an rarrafe su har umar bin khattab ya taso ya ce ya rasulullah ya rasulullah wannan daga murya da kake yi ina za su cika bayan sun riga sun mutu ashe ba Allah ta'ala ce da kai innaka la tusmi'ul mauta ba Allah ya ce ai kai baka jiyar da matattu mun gane ko annabi ya ce kai Umar ahyahum Allah Allah ya rayar man da su dan ya ciyar da su wannan magana ya nuna masu duk Allah ya raya su suna jin abin da nake faɗa har ma'aikin Allah ya ce wallahi kai Umar baka fi su ji ba baka fi su ji ba duk abin da nake faɗa suna ci sun walakanta Allah ta'ala ya walakanta su a filin badar ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine Allah ta'ala ya fata da faɗin sa ولقد استفزع برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به Da sai Allah ya ce على ربك قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تعالى تقول سيروا في العقل ku yi tafiya ce su ku yi tafiya a bayan ƙasa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi ka ce musu su zagaban ƙasa su yi tafiya a bayan ƙasa daga ƙarshen miyagun ƴaƴa su kewaya su yi tafiya kasa zanto kifin rijiya su yi tafiya kun siru fil arzi sun manguru kuma tafiya kawai ba na hayaniya ba tafiya na ɗaukan darasi da aya ka sa akwai tafiyan da sai ka je ka dawo a ce ya garin yake ka kasa bin komi tunda ka shiga a makanci ka fita a makanci a aka tafi idan ka a buɗe da kunnuwanka da basiranka da idaniyanka duk abu buɗe kana tafiya kana ɗaukan izina kaga kaifa kana aqibatul mukazzibina ya karken waɗanda zai karyata annabawan Allah ya zan in gane ko ta tafiya a ban kasa ga karken miyagun ƴaƴa kewaya duniya ka zaga ban kasa tukuna ina fatan mun gane da kyau ka kewaya duniya babban malami al-imamu tsabari Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace ya kulu ta'ala zikruhu Allah ta'ala yana cewa wanda ambatan shi daukaka qul ya muhammadu li haula al'alimin bayna al'awsani wal andami al bika al jamidin haqiqata ma jittuhum bihi min indi qul ya muhammadu ka fada musu ya kai annabi muhammad li haula al'alimin bil awsani wal andami al bika ka faɗa ma waɗannan da sukan daidaita ni da gumakansu waɗanda suke bauta man kuma su bauta ma gumakansu suka yadda da ni a matsayin Allah kuma suka yadda da gumakansu a matsayin Allah na bika masu ƙaryata ka aljahidina haqiqata ma tiktakun bihi min indi masu ƙaryata masu jayayya da haƙiƙanin abin da ka zo musu da shi daga waje na kai annabi Muhammad ce da su siru fil ardi ce masu su yi tafiya a ban ƙasa ya ƙulu Allah na cewa tulu fi biladin na rusulahum ku yi tafiya a garuruwan waɗanda suke ƙaryata manzanninsu dina ayati min qablihim masu ƙaryata masu ja da ayoyi na tun kafin zuwansu ma'ana waɗanda suka ƙaryata ku je ku yi tafiya a garuruwan waɗanda suka ƙaryata ayoyi na kafin ku ku zo duniya ai an ce da daga ba akan ga dalbin ruwa min zaraba'ihim cikin ire-iren su wa ashkalihim minan nas da makamantan su kin mutane sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina mun ga ne ko sun manzuru sannan sai su kalli kaifa kana aqibatul mukazzibina me ya ne kan al mukazzibina ya ƙarshen waɗanda da ƙaryata manzanni ya zanto gane ko shi tafiya a bayan ƙasa gani gawa ne ya isa wani tsoron Allah aljahu zuru ma kada halla biljari, kullum makwabci ya kalli abin da ya faru da makwabci sai ya isa shi me sai isa shi wa'azi mun gane jama'a da kyau sai isa shi wa'azi shine bahaushe kan ce wai in gemun dan uwanka ya kama da ruwa ka shafa ma naka a an gemun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa ma ka ruwa wannan magana ta bawo dai ka fassara ka fasara ko dai yana nufin in wani ya je ya kasassaba ya ja ma kan shi kuban Allah ya ja ma kansa matsala saboda ya zurfa ba wajen aikin sabo da ayyukan alhaki sai matsala ya same shi to kai ka kiyaye ka kai irin abin da yake kun gane ko ko kuma yana nufin in kaga wani wani matsala tana damun shi kai ka zo kai protecting kanka ka ba kanka kariya daga wannan matsalar in gane ko za ga irin wannan yanayi yana cewa in gemun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa ma naka ruwa a ganin ba a kyauta ba inda ai ga inda ake neman ruwa kan gemun da ya kama da ruwa ba ya kama da wuta ba shi yake neman ruwa ba za ka ka bar shi ya kara ta cinyewa kai kuma ka zo ka shafa mun gane jama'a da kyau ku je ku kalla ya kulu Allah na cewa sun manzuru kai ba a kaba kun takdibakum zalika alhalaku wal azabu wa khizyu dunya wa alu wa auha wa ma halla bihim min sakhti Allah alaihim ku je ku kalla mana ku je ku duba da kyau kai ba a akabakum kai ba a akabakum takdibakum zalika alhalaku wal azabu yaya hallaka da tabewa in gane jama'a da kyau da falbacewa shine al'asab shi ma nau'i ne na hallaka wa khidyud dunya wa aruha da ainihin tadewan duniya walakancin duniya da aibun duniya ya ya afka musu amma halla bihim min sakhtillahi alayhim da abin da ya faru ne yanda Allah ya fushi da su min albawari na hallaka wa kharabid diyari da rushewan gidaje wa aqumil athari da shafewan asar ainihin garuruwansu ba tabiru ba tabiru bihi ku la'akari da abin da ya afku da gaggan arna da za gabace ku da yadda Allah ta'ala ya wusu suka su ya hallaka su ku yi la'akari da wannan don ku kanku ku ɗauki izina ku ɗauki aya kun ne ko illam tanhakum qulubukum in hankalinku bai hana ku saba ma Allah da kafirce ma annabin Allah ba to ai ya kamata a ce abin da za ku gani daga annabawa ya hana ku ba abin da za ku gani daga waɗansu arnan da za gabace ku abin da ya afku da su na sharri wannan zai zanto izina gare ku mun gade ko walam tasturukum lahi alaikum in hujjojin Allah da ya saukar gare ku ba su isa su muku tsawa su kwaɗe ku daga saban Allah ba to kila abin da za ku iya gani da idanuwanku su isa ku kun gane ko amma an antum muqimuna alayhi min at takdibi al-imam ya yace wannan abin da za ku je ku zaga duniya ku gani na yadda aka samu waɗansu kafure suka yi kafurci suka karyata annabawansu Allah ya fushi da su ya hallaka su to kila wannan din ya zama muku wa'azi mun gane jama'a akan abin da kuke na karyata manzanni ina fatan mun gane da kyau haka al-imam tabari ya fassara ainihin nan, aya qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin Muhammad Rashid Rida Allah ta'ala ya gafarta musu yace walamma kana aunu amril musta'dina bir rusuli ila al halaki fi hadd sunnati Allah al mufaddada fihim mimma yartabu fihi mushriku makkah alladhina yajhaluna at-tariha a lokacin da ya zama abinda Allah ya faɗa a baya cewa kai annabin Allah kai annabi na kai hakuri. domin mutanenka suna maka iske amma ka san kafin su akwai waɗanda suka yi ma annabawansu ingili maka hallaka su kun gane ko to wannan wa'azi ne ga su kansu kafaran ana faɗa masu an yi waɗansu miyagun 'ya'ya irin waɗanda suka halla suka ƙaryata manzannin suka yi masu ingili kafin ku Allah ya kusata ya fushi da su ya hallaka su mun gane ko to amma kila kafaran makka ba za su yadda ba saboda su jahilai ne ba san tarihi ba ai wannan karatun sai wanda ya san tarihi inda Allah na cewa sa ne ka yi hakuri kafin kai ka zo duniyan nan ka zama annabi na wasu annabawan sun zo sun zama annabawa na kuma an samu wasu al'ummomi sun karyata su ni kuma na hallaka al'ummomin ada da ku mutanen makka ku shiga taitayin kun gane ko kai ya zan abin da ya faru da mutane mutanen shekara 500 takwas, dubu ɗaya baya kai zo ya faru da ko a yau to kila kafaran makka za su ce ƙarya ne ba wani abin da ya faru me zai sa su ce haka saboda ai su jahilai ne ba san tarihi ba ba san abin da ya faru shekara 200 shekara 300 shekara 500 ba san abin da ya faru da arnan baya ba da haka in an ce su kalla abin da ya faru da arnan baya su arnan nan na yau su kiyaye to su ba san abin da ya faru bayan ba ba san tarihi ba kun gane shine rashin rida ya ce da Allah ya fahimci cewa arnan nan ba ba su mayar ta cewa akwai wasu arna irin su a baya wanda aka yi ta manzannin suka yi masa izgili Allah ya hallaka su ba ba su gamsu akwai haka ba mun gane jama'a da kyau to shine Allah ya ce to tunda ba ku yarda da labari ba to ku bi da kanku ku ziyara ta gani da me ku ziyara ta gani da ido kun gane jama'a wala ya akhuduna khabar al-ayati fihi bi taklif su dan aya ta sauka ta bada wani labari ba sa yadda da labarin aya amara Allah ta'ala rasulahu sai Allah ya umurci manzansa bi an yadullahum ala tariqi alladhi yuwassiluhum ila ilmi zalika bi anfusihim Allah ya cewa annabi ya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda ba su yarda da abin da ka faɗa a cikin Qur'ani ba tunda ba ka yarda da abin da ni Allah na faɗa a cikin Al-Qur'ani ba ba su yadda da jin labaran da aka ba su a baya cewa akwai wasu kafirai irinsu waɗanda ba su karɓi annabawansu hannu bibbi ba Allah ya hallaka su to ba su yarda da wannan ba tun da ba su yarda ba to kai annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce da su siru fil ardi ce da su ku yi tafiya a bayan ƙasa ku zaga da kanku sun manzuru sannan ku tsaya ku kalla ku zuba idaniya dudu dudu ku ba idan ku abinci ku kalli kai ba kana aqibatul mukazzibina yaya karken waɗanda suka ƙaryata manzanni ya karken su ya kasance to Allah mun gano wannan da kyau ya karken su ya kasance inda an faɗa musu ba su ji ba ya ka ce to su su gani da me da idon kun fi yankin da ada suka suka rayu daga garin makka zuwa yankin yemen mun gane jama'a da kyau ba nisa ba ne ba ku tashi ku ji ku zaga duniya ku je yanko kan manyan kafare da suka yi wa annabawansu kangara ga irin gidajensu yadda ya zama ku ga garuruwansu yadda suka koma ko kasuwanninsu yadda suka tuye suka lalace ku ga ga nan ga asar ga alamun yadda Allah ya hallaka su nan Allah mun fahimci wannan da kyau ku tsaya ku kalli wannan da kyau abinda Allah ta'ala yake ce musu kenan ina fatan mun gane ai qul ya ayyukan rasulu lil mukaththibina bika min qaumika kace ya kai wannan annabin ka faɗa ma masu ƙaryata ka cikin al'ummanka alladina qalu laula unzila alayhi malakun waɗannan wanda suka ce ina da an saukar masa da wani mala'ika to su waɗannan kafaran ka ce musu siru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa ka sha'anikum wa adatikum dama ko kun saba da tafiye-tafiye to ku zaga duniya ku yi tafiya na basira wa tunqilu fi diyari ulaika alqurun alladhina makkannakum fil ardi wa makkanna lakum fi ma lam numakkin lakum kace musu ku zaga duniya ku je ku ga garuruwa ku je ku ga gidaje ku je ku ga kufai nan al'umman da muka ba su daman da ba mu ba ku ba muka ba su ƙarfin da ba mu ba ku ba muka ba su tukiyar da ba ku ba muka ba su mulkin da ba mu ba ku ba je ku karken makomansu ku je ga makomansu a yau lokacin da zan karyata manzanni sun manzuru fi asna'i kulli wato rikilatin min rikilatihim duk tafiye-tafiyen da za ku rika yi to in kuna cikin tafiyan ku tsaya ku nasu ku kalli asara ma halla bikin min alhalaki alamun abin da ya afku da su na hallaka kun gane ko wato an binu kanat aqibatuhum bima tushaqiduna min asarihim kalli irin karkensu yadda karkensu ya zan za ku yi la'akari da irin abin da ya faru da gidajensu da gonakansu da dukiyoyinsu duk za ku ga ya zanto babu kun gane ko wa ma tasmi'una min akhbarihim wa ma tasma'una wa ma tasma'una min akhbarihim da abin da kuke ji na labaransu ina fatan mun gane wato Allah ta'ala yana cewa annabinsa ne ya kai annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun da duk abin da ka faɗa makafaran nan na makka ba su ci ba duk jan hankalin da kai musu ba su yadda ba to abin da za ka yi ka faɗa ma al'ummanka ko ka faɗa musu su zaga duniya su je su binciki tarihi su ziyarci garuruwan waɗannan al'ummomi ɗin su ga irin yadda cuta ta afka musu yadda hallaka ta afka musu ina fata mun fahimci wannan da kyau je su zaga duniya su gani jama'a musulmi an nuna mun cikin lokaci da aka zan dakata a nan wurin in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi kan watan nan magana da ke cikin ainihin tafsirin mana maganan ashir muhammad rashid rida Allah dokokin sarki ya masa rahama da irin abubuwa da ya fitar karkashin watan nan aya Allah ta'ala ya datar da mu Allah sarki ya mana da fitar akwai uh, kwamitin marayu sun sani wata muna ta kokari a tara barayu sun kan tufafi da abinci da kuma kuɗi da za a ba iyayen su mata don a ga cewa su ma sun yi sallah yadda duk wani mai uba zai yi da aka kowa ya bada haɗin kai ya sa sadaka saboda Allah Allah dokacin sarki ya datar da mu a dan abin da ya rage mana za mu ba da dama a yi tambayoyi na ma'alaikun salam eh kama hannu a sallah na eh to eh yaya abin nan to a takaice dangane da abin da ya shafa kama hannu suna ce mai ƙarfi bal sallar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kama hannu yake yi ba wani hadisi ne inganta a cikin cewa annabi na sakin hannu a sallah akwai sa'asa da malam yahuza ya fitar a cikin fatul jawad in gane ko a sharhin da ya ma littafin askari da kawo wasu hadisai kan cewa annabi na sakin hannu a sallah amma tun mawuyan hadisai ne ba tabbata ba rike hannu annabi yake a sallah to ya ake rike hannu a sallah din yadda ake rike hannu a sallah din nau'i biyu ne ko kai abin da ake ce mishi kablu shi ne ba wuce zaka ja ce kablu da zaka ja ai yan kablu ne mun gane to kabdu ne mun fahimta da kyau kabdu ana cewa kabaga kabdu ne rike hannu haka yanda ake kabdu haka dauki hannunka na hagu sai ka dora a kirjinka hannunka na me na hagu ka dora kan kirjinka sai ka dauki hannunka ta dama sai ka dora a hannunka na hagu wannan yatsun naka ɗan yatsunka da dama su za ka buɗe sai ka shaƙo wuyan hannunka na hagu ga haka yatsun nan naka da dama su ne za ka riƙo za ka riƙe wuyan hannunka ba wuyan hannu za ka riƙe ba me za ka riƙe wuyan hannunka za ka riƙe haka an gane ko haka ka riƙe shi haka amma a kan kirji wannan shi ake ce mashi kafu ku gane ko akwai abin da ake ce mai shine nau'i na biyu wazau kuma za ka ɗora hannunka na hagu ne a kan mai a kan kirji kun gane ko sai ka ɗauki hannunka na dama kuma ka ɗora ina sai ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora a kan hannunka na hagu kun gane ko kan yan yatsunka wuyan hannu an rasa kuwa sa'adu haka ma'aikin Allah ya ce sai ka ɗora kan ƴan yatsunka a wuyan hannunka a wuyan hannun abu haka shi ne wazo da haka yin haka ba daidai ba ne a akwai masu haka sai ga ya ruko hannun shi haka A wanda zai tallabo tumbun shi haka in yana tumbun duk ba daidai ba ne a ina ke lorawa ko dai ka sanya kan ƴan yatsunka na dama a wuyan hannunka na hagu kun gane ko shi yake ce ma wazau ko kuma ka ruko wuyan hannunka haka da yatsunka na dama kai haka shi yake ce ma kabdu ina fatan mun fahimta Allah ta'ala ya ta wa alaikum salam na eh dangane da eh yana cewa dangane da badar me a ake ce masa badar saboda dalilin waɗannan ramuka ne ko kuwa za sunan inda aka yi yakin ne sunan shi badar in gane ko sunan inda ake yakin ne kamar da ake cewa yakin ko Allah ya taimake mu wa alaikum salam eh

ko a'a su zuwa yi a wato wani mutum ne bai sallah kuma yana shan giya shan giya ne ita za ta jami'in zai sallah sai ya mutu in za ka iya zuwa ka salla sallah tun mutanen kirki ba a so a gansu a wajen gawan waɗannan irin waɗannan mutane za a masa sallah tabbas amma za a tattara 'yan daba da 'yan daunu su za su yi masa sallah tun mutanen kirki masu mutunci ba a san a gansu wajen gawan waɗanda da aka bai dace mutumin kirki ya je sallah ba ko da abokin shi mun gane ko ballantana ko ya za a aboki da wannan mai sai dai a ce an taso tare daga lokacin da ya fara shi ya fara shi sallah kuma an kiyaye shi ba zai zama abokin mutum ba wannan gane ai abokan su irin waɗannan za zama irin su da haka mutumin kirki ba zai je masu sallah ba abu na biyu za ka iya zuwa kai ta'aziyya to ba laifi ne ka je ta'aziyyar sa je ka jajanta ma yan uwan shi amma su kansu yan uwan mutanen kirki ne ai wannan kaga an rage mugun iri dan kawai wani ya taso cikin family ma ya kwakwaye shi la tsare na da kuma salamu na'am eh eh kwarai da gaske eh eh eh na na to saboda waɗanda suke wajen masallaci mu ɗauka ranan idi ranan juma'a ce to sai wani ya farka da janaba yana bukatan yi wankan janaba ya wankan idi kuma yana so ya da juma'a shine ce zai jera bukitai uku ne wannan na janaba wannan na idi wannan na juma'a ko ya zai yi mun gane ko zancen da ya fi inganci duk wankan janaban nan da ya fara da ya ɗauke sauran mun gane ko in wankan wannan ba saɓani wajen malamai ba in wankan wajibi ya haɗu da wankan mustahabi ko wanka ta sunna to wajibin yana taki sunnan ko mustahabin kun ga a zancen da ya fi shahara wankan juma'a sunna ce wanzancen da ya fi shahara wankan ma fa sunna ce wankan jaraba fa wajiba ce to ga wajiba ta haɗu da sunnoni kun gane ko to in kai na wajibin nan ya shiga cikin sunnonin nan duk sun shiga ba sai ka yi wannan ba wankan jaraban kawai za ka yi niyan ka kawar da kanka daga janaba kuma sun dai wankan janaba da juma'a ne da na da kai shi kenan ka fahimta da kyau to inda ma yake akwai sabanin malaman shi shine in wajibi ne ya hada da wajibi shin wani zai iya dauke wani wannan ya faduwa ga mata wankan haila ya hadu musu da na jaraba mun gane ko haka yana faruwa gare su ta samu janaba kafin ta wanka sai haila ya zo mun gane yanzu za ta jira sai ta gama haila sannan ce wankan janaba ko kuwa za ta je duk da yake akwai halin yana zuba a cikinta sai ce na janaba in ya ɗauke kuma sai ce na haila kun gane malamai suka yi maganganu biyu suka ce a ai ba zai kuma ta wani wanka ba janaban ma haka ne za ta zauna ai dai ta je wankan kwalliya kawai haka za ta zauna in ya gama kwanakinsa in kwana uku take kwana biyar take kwana bakwai take hailanta in ya gama to anan sai ta shiga ban daki sai ta wanka ɗaya da ninya biyu a zancen wasu malamai shi ya fi shahara karanta ya sabi a cikin zikin sunna kun gane ko wasu ka ce a kai wajibi ne bai haɗu da wajibi wankan janaba wajibi ne wankan haila wajibi ne wajibi ya haɗu da wajibi da aka tolace ce wanka kowanne ta yi shi da niyyarsa shine zancen da ibnu hazmin ya ɗauka mun gane a cikin littafin al-muhalla kuma shine malam muhammad nasiruddin albani ya zaɓa a cikin littafin tamamul minna mun gane jama'a da kyau ina fatan mun gane to ga nan ne ma ake da sabani in wajibi ya haɗu da me amma kai ka jero sunnoni ne duka wankan wankan juma'a sunna ce wankan yini sunna ce wankan janaba ita ce me wajiba to tunda wajiba ce ta hadu maka da sunnoni guda biyu in kai ta wajibin kawai ya isa ba sai kai waɗancan ba ka fahimta da kyau Allah ya babu ikon aiki na na ne eh au ya magana ma akan tsake da sahu. shi da sahu, gaskiya wajibi ne a rika daidaita sau haɗa kafara da kafara da jige da jige a daina samun waɗansu suna bankara sahunsu sai Allah ya rikita mutum ya zan bai da fahimtar abuwa ko a samar da saɓani tsakanin hadisai da yawa sun zo akan muhimmancin sahu. na Wala eh. wallah sabani ne yi, shi za a ga kowa da abin da yake faɗa saboda in ka bi karatukan za a gaji akwai malaman da suka ce in za a ɗauko sahu babu shakka dai nufsa ma ya faɗi cewa mafi alkhairin sahu shine na gaba in dai na maza ne sannan a gaban kuma inda ya fi alkhairi shine dama bangaren dama ya fi ko ina can sakunnan na farko ya ji falala sannan bangaren dama ya fi ko ina gane ko to in za a fara sa sahu ta ina za a fara su suka ce to gaskiya wajen farawa a faru ta dama suka ce wajen farawa a faru ta tsakiya sai aka samu sabani shokani ya kawo sabanin cikin littafin asailul jarrar almutadaffiqu ala hada'ikil azhar mun gane ko ya kawo yadda wannan suka ce kaza wannan suka ce kaza haka ma a cikin sharhin da yawa littafin nailul awda mun gane ko littafin mumtaqal akhbar da ya mata sharhi ya sawa cikin suna nailul awda mun gane da mun da kyau amma cikin sabanin da aka yi da gaskiya zancan da yafi inganci gashi in kun zo masallaci kuna da yawa yadda za ku iya cika sahun farko fal to wanda ya zo zai fara sa sahun ya faru ta dama an gane sai mabi da shi sai mabi da shi daga na haku kai karshen sahun ta hagu liman yana tsakiyar liman yana tsakiyar in ko ba ku da yawa kun zo ba ku wuce uku hudu ba in kun ce za ku faro ta dama to za ku koma can gefe liman yana tsakiya ba ma kowa a bayan shi inda zai laluba haka ku zai ci kowa ba an gane to a irin wannan yanayin sai a ɗauko ta ina ta tsakiya sahun farko ke in za a sa sahun farko in dai ana da yawa ta yadda za a taho tarar har sai an cike sahun liman ya zanto a bayansa akwai al'umma to a ɗauko dasa sahu ne ta ina ta dama in ko ba ku da yawa ta yadda in kun ce za ku ɗauko ta dama za ku zanto ku tsiraru ne a can gefe liman yana yana tsakiya ba kowa a bayan shi alhalin ma'aikin Allah yana cewa liyalni minkum ulul ahlami wa naha annabi ya ce abu bayana kun gani to haka in kun koma gefe guda shi yana bai ba kuwa a bashi ba abu bayan shi ba ke in fahimta to in ko sahu farko ya cika shine mai kaifiyan haɗa sahu guda nawa biyu ko dai a ɗauko ta dama in akwai wadatuwan mutane za su iya cike sahun ko a ɗauko ta tsakiya in ba wadatuwan haɗa ba wadatuwan mutane daga nan sahu na biyu sahu na uku sahu na hudu har sahu na ƙarke dukkan ta dama za a rika ɗaukowa saboda sai da suka zo suka nuna falalar dama a kan hagu falalar dama a kan tsakiya don Allah kun gane da kyau Allah ta'ala ya dace ta na wa alaikum salam eh na eh akan me eh Yeah. ko in dai sifatul ijza ba sifatul kamar ba to inda za ka shiga da buta in ka so ka buɗe murmin butan kawai sai ya kwarara ko ma da ka shiga kawai ka ɗauki bokiti ka an taya a jikinka in ka zo ka ci cuta in ka zo ka cuta ka fito sifatul izza ya yi in gani in kuma ka so ka bari saboda tsafta ka fara tsaftace bakin cibiyarka zuwa gwiwanka sannan ka kai ga watsa ruwan to yi. an gane da kyau in ka so za ka yi haka sun sifatul ijza ne matuƙar ba ka waɗannan hanyoyin kai ɓangare kaza ɓangare kaza ɓangare kaza in ba yi wannan ba kai wani abin to sifatul ijza ne an gane ko na wa alaikum salam rahmatullah eh haka Eh. har an cika samfare Zan rashin samun bayanai ne irin wannan, ba daidai ba ne mutum yana cutan kan shi ne, yaya ga ɓangaren dama inda ya fi lada da falala zan je ɗauki ɓangaren hagu mai mai ragaggen lada bulam ne guda biyu wannan masu dubu biyar biyar wannan masu dubu da ciki na kuma zan tabbas in na karɓi na ɓangaren damu dubu biyar ne a ciki sai zan karɓi na ɓangaren hagu mai dubu an gani to haka ɓangaren daman nan ya fi gaskiya ya ga kana ganin inda ya biyawa za ka je wajen wanda aka biyawa na alaikum salam Eh, eh. haka wanda eh. ya jiya kuɗi aka ba shi kawai wannan bai da hatsari sai dai falala shi jiya yana cewa jiya mun yi karatu akan hatsarin bashi yanzu shi ma ijiya yana da wani shi hatsarin ba wani hatsari a bashi a a ijiya a ijiya ijiya ma falala yake da shi an gani? duk wanda ya baka ijiya kai yadda za ka yi to za ka samu lada kun fahimta da kyau shi ijiya bai da wani matsala domin kowa dama almuwaddi'u mu'tamanu duk wanda aka bashi ijiya an amince mishi ba biya wanda ka ba shi ijiyar kayanka sai aka rashin sa'a aka sace ko aka ɗauke ko aka yi kaza ba biya a musulunci in ka za ka shiga kaza wani mai trader da a ga mashin dina na nan shi kasuwa da Za zaɓe ce ka ko ba da ba kada ka da kowai wai za ka ga ba su ne ya ce aka addu'a Allah ya sa aka yi ai wanda ka ba shi ijiyar ba biya da ka shi bai zo na tsaye kuma ladanka na kayan mace kana nan kai ka samu ladanka inda kayi da kyakkyawan mai Allahumma sai din sakaci yayi me ya sakaci ka ba mutum ijiya sai ya dauki kayan nan da ka ba shi ijiya ko sai ba wani abu to a nan wurin kaga zai me, zai biya ba dan ijiya ba dan sakacin da yayi to Allah kun gane ba haka ba gaskiya ba a ce mutum ya biya ba alaikum salam ko ina haka eh. eh, haka zai ƙaru ruwa ya zuba musu wato inda za ka zuba ruwa sai kana shakkan wani wuri bai samu ruwa ba to ya za ka ka wani sabon sai ƙara zubawa haka sai ka kusan da cewa shakkan ko ina ya samu ba in gani tuta ko ko babba ce inda dai kaɗan dinga zubawa musamman kana su suna Allah da ne na eh na eh haka Hato, eh. wannan ya danganta, kana bin mutum ba shi ya rasu, iyalan sun zuwa su biya ka, ka yafe ya fi ko kuwa ka biya ya danganta ya biya ka, ya danganta da bukatuwa ka kai, kuma ya danganta da yanayin halin da su suke ciki su iyalan. Akwai lokacin da in ka yafe musu ka da kanka ƙila suna da shi ƙila ya mutu ya bar abubuwa da yawa sai kuma ba ta da shi mun ko lokacin sai ka ce su biya ka abin tun da maka sun kawo su za su biya sai ka kayan in ko ka lura cewa kana da wadata su kuma suna cikin kunci in me yasa sai ka ƙara matsa musu mun sai ka ce ka yafe musu saboda kaɗan yalwata musu kai kuma yalwata musu din nan ba zai cutar da kai ba tunda kai kana da shi amma ba ka da shi suna da shi sun zo za su biya ka saboda ta ba jin shahara guda ka ce wai kai wai kaya bitu ko me ya biya ko ka je kai wani aiki ka ba kan ma kan ka ci ka kawai sadaka ka ba kanka mun gane da kyau kai da kanka in kana da iyali ka je ka dauka ka ce da su sadaka kai a lokacin ya fi lada sama da a ce ka baro su mun gane tun da bai da shinkafa a gidan shi bai da masara bai da kaza iyalin suna cikin matsala ko bai biya ma yara makaranta ba yana bin wani bashi iyalai suna da wadata sun zo za su za su biya ka ka ce wai ka yafe yaranka a cigaba da koro su iyalin ka ci gaba da jin yunwa a wannan ma kai da nibi kai da nibi da kayi ga Allah wannan ya biya nasa kai da nibi da kan karɓi kuran da gaje kai me yawon ka biya bukatar ka to ladan a nan nake kuma ka fahimta tun ka jira ka ya danganta na malam ẹ. Ah, eh. eh, abu malik ya kawo shi sai wata ijza sai ce bayan kaɗan kuskura baki kayi abin ga amma da yawa irin su tuwe jiri a cikin musu haɗin su ta al-musu haɗin to ce in ka fara ruwan yayi mun gane da kyau ba lalle sai ma ka kuskura baki dan ai shi kuskuren baki ba a cikin wajibai sai yana cikin sunnoni ne mun gane ko haka in ka a ka kuskure baki ka shaka ruwa duk wannan ka ƙara kyauta tsawon kanka amma an faɗa maka da a ce kana da wani kogi ko wani korama da za ka yi iyo a gida kawai ka faɗa ciki yayi ina irin kwatan ne haɗin nan da ake sawa a baki ai wanka ko ba stop ne ko ba menene to kayayyaki dai na wanka wanda masu kuɗi suke sawa a gidan na taɓa gani a littafin wani dakta taɓa karanta a sai biyu wai sabu bakin zuwa a wannan abin ya faɗi mutu a nan ya faɗi ya masa kai daga yaro haka ne eh ni karanta ne haka ne yana nuna haɗarin shi ne wani dakta ne ya yi da a wani dubbatin na yau shi ne nake karanta a kan shi ya biya tuyi shi a kan haɗarurrukan waɗannan kayayyaki ɗin to cikin abubuwa ne kawo na haɗari ga ilimi da yawa yake amma otu tun da ɗaya illa kalila hmm. kai ka dole ɗauki kwantan wanka to a kai to ya za ilimi ba na yana da yawa a kan shi ya biya ji da shi aka shi ne aka ba shi abubuwa da kayayyakin wuta da abubuwa da duk abin da ya shafi bayi hatta wannan wannan a'a abin nan da ake zama a ciki a biya bukata da wulusi waɗannan abubuwan da suke wannan kwandon dai na zama wannan kodin manya to shi sai da suka nuna sai da ya jirasa ya tsaya ya yi aiki a kan wannan da ya rasa ta faɗi a kan shi ciki sai ya kawo su wasu mutane a ciki akwai wani mutum a kaduna babban mutum da gyara ne na manta sunan shi shi kuma yana zaune a kan shi shi ne maciji ya shiga ya shiga ta shakawai ɗin shi ya shiga ya biyo wannan pipe da da plumbers suke sawa sai dinga biyowa dinga biyowa yana zaune kawai wani kasun gumin maciji ya tsare shi Su ya ko kafin a je asibiti dafi ya shiga cikinsa ko da aka je asibiti aka yi wani aune ya mutu daga baya aka zo da mai bai cire maciji irin masu ɗanka waɗannan suka zo suka yi tarare da shedin a taron su dai ya ce na nan a cikin toilet ɗin nan ne a nan ne aka yi ta faffasawa kawai sai gashi a cikin wannan fasin ya ɗauko shi macijin da ya mishi wannan abu ana faɗin irin haɗarurruka ne na waɗannan abu kuma ga su duk mun shagaltu muna ta amfani da su a gidajen shi da yake ta kawo riga ya je diri shi a kai to inda za ka cika shi da ruwa irin wannan kwandon irin wannan baban wanka don ka shiga ciki kawai kai abin nan shi kenan wankan ka yayi sifatul islam Allah ya taimake mu na'am eh Thank you. Abin da abinda abinda kake nufi kenan an ba mutum ajiya da ya rasu bai bada ba eh, to ai wannan mai sauƙi ne ai ka'idar ijiya ai ijiya aka baka da haka ka'idar ijiya daman ka zama kana da littafin ka yanda kake rubuta bashi haka za ka rubuta akwai mu kaza kuma ijiya ne aka ce ba da ce ba da ka kaga bai halatta ka taba ba da suna nan a ije a kulla ka sa roba ne ka kulle su in a account ɗinka suna cike suna da a cikin account ɗinka ga shi ka rubuta official wana wana ya bani ijiyan ka da kana rasuwa za a rubuta bayan ijiyan ɗauko a kawai za a yi a bashi in ga ko za ka ba na ɗari cikin wannan na'am eh dai mu dakata da bayan da na su da su bi suna ne eh. Eh. ba shi da kudin na fahimta wato suna makaranta sai dai ya haɗa ƙara ma ɗaya kuɗi to bai biya ba har aka kowa ya gama makaranta kowa ya fita kowa ya gama ƙila kuma shi ɗayan abokin ƙila ɗan can kudu ne ko ɗan wani gari ba ka da kwanta ɗin shi ba komi to mutum zai yi iya bakin yi ya same da zai yi haɗuwa da musamman a zamanin nan ba zai wahala ba za a iya haɗuwa da shi ta kafafen sadarwa ta zamani abubuwa da yawa ba ma cikin ya gagara mafita na da wanda malamai suke kawowa wanda yake a da sun kai nan na nan ba wata hanya na haɗuwa a yau ko yana da wuya a ce yan ajin ku da wafi wani mataki na ilimi yawa a ce in wannan bai da adiresin shi wani yana da shi kai kuma kana da nashi da haka izini za ka iya samun kwantar da shi to amma ka ɗauka ba a samu ba to abin da ake yi sadaka za ka yi mishi in kai mai sadaka Allah ne kai mishi an gane ko Allah zai zai Allah zai kai mishi duk inda yake na in kuka haɗu da shi kuma za ka biya shi gaba da ba wancan sadakar zai dawo na kai akwai sahabin da ya karɓi bashi amma idan Allah ke bayarwa ce wurin sa kuma mini kafin wani ya karɓi bashin wani ya karɓi bashin shi sai ce rana kaza ga watan kaza zan biya ka an gane ko da ranar ta yi ran da zai je biya shi ya fito daga bayan gari ya je kogi lokacin ta ruwa ake tafiya da manufan ya samu jirgin ruwa ya hau ya tafi garin da wanda ya bashi bashi yake je biya shi bashin shi ya zo ya tsaya ya tsaya bai samu jirgin ruwan da zai hau ba yar sayan da zai yi. kun gane ko hmm. shi kuma bai so ya saba alkawari yau aka yi za a biya kuɗi ya sami itace itace dai irin da girki ya tattara itace ya ɗaure itacen wuri ɗaya dan irin itace ba manya masu nauyi ba kirare kenan ko sai ya ɗaura kuɗin a cikin wannan ƙiraren? ya ɗaure kiran sai ya zo bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bani labari bawan Allah sai ya zo bakin ku? yace ya Allah ka san mun yi alƙawari da wani da ya bani rancen kuɗin nan da eh, yau ne zan biya shi kuma ban san saba alƙawari ya Allah gashi na daura wa itace Allah ka kai kuɗin shi sai dora a saman ruwa ruwa ya dinga kan wannan sai kirara yana zuwa setin garin mutumin da ya ba da bashin nan sai kawai itacen nan ya makale a jikin ciyawar da ke gefen kogi kun gane ko shi mutumin nan kawai yana zai da sai mai gida ba mai tafi ba ya ta girki ya tashi sun gara bayan gari yana fitan wajen kogi kawai sai ya ga itace a ɗaure yana ɗaukowa ya ɗauko wannan itace daga cikin daga ruwa sai kama iyalai yana kwancewa sai ga kullum kuɗi kawai da ya warware sai ga wasiƙa ka ne gashi nan na aiko Allah ya baka kuma Allah ya kawo shi an gani, yanzu ba cewa kai ka sa a kulki ba saboda ka san yanzu wani zai tsaya ya kwance ina to abin da aka ce kai sadaka da shi in kai sadaka da shi in aka mutu ya mutu ba kwaɗu ba wallahi ka biya shi kuɗin shi ba zai mutu ba sai Allah ya karbi shi in ko ka haɗu ga ka gashi bayan ka riga kai sadaka to sadaka ta dawo ta zama ta kai za ka samu ladanta shi kuma za ka ba shi kuɗin shi ba Allah ta'ala ya dace da mu na eh ko arne ne ko arne ne ai shi ba a cin kuɗin arne ba shi dai zai ka biya shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum